hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 28 ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashin shekara 2026 a karo na bakwai allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan kasar ƙungiyar jama'atu za mu ta wai wa iqamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko a wasu kwata cikin garin boko a ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da gani muka tsaya a karatun tafsiri ɓangaren mata muna cikin tafsirin sura ta biyu asalin saukar alkur'ani ta 68 a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce suratul qalam ko suratul nu. jiya mun kai ƙarshen tafsirin aya ta tara yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta goma da fata allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya samu dace wannan addu'a ta mu Allah ya sanya mata albarka Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su rayuwar mu duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmai kawai dai akwai tambaya da aka yi wadda na so yin sharing nata tare da ku ita asalin tambayar tambaya ce da aka yi ta personal to amma kasancewar duk ana rayuwa a cikin abin da ya kamata mu amsa ta domin kaso mai yawa ya ji wannan tambaya saboda yin ta a gaba mutum ne ya auri mace ya sake ta daban-daban saki biyu allah ya sauke allah tsayar a nan kafin ta aure shi ta yi aure ta haihu a wani a can ɗin tana da wata ya mace da haka ta yi masa sharaɗin za ta rinka kula da waɗannan yara nata amma garin da suke aure kuma ba wuri dai bane yaran suna wani wuri ita tana wani wuri to ta taɓa zuwa ta yi kusan wata biyar a gida da aka kira mijin aka gaya mata ko wani da ine ne ta gabanin shi amma shi ya kasa yanzu an gan shi yana zuwa wajenta har yana ɗaukata suna fita alhamdulahi wannan bayani da ya tabbata karya ne abin da faru ba amma tun da shaidan ya riga ya shiga kuma ya dace ba za a zauna lafiya ba bayan ta dawo an sasanta sai kuma ta so ta yi tafiya saboda waɗancan yara na ta musamman ya maka sai shi kuma yake bai yarda ba ƙarshe ya ce to shi fa kan wannan sai fa sallame ta sai ta ce ba matsala ya sallame ta mana sai ce to ta je ya sallame ta to bayan ta tafi sai kuma ya kira ta yaushe za ta dawo sai ta ce a ah, kamar yaushe yaushe zan dawo ba ka ce ka sallame ni ba sai ce e amma ya ce ba ke ke nufi ba an fahimta wai yanzu wannan auren ina matsayin sa za ta dawo ko ba za ta dawo ba sannan da ya ce ya je ya sallame ta shin saki ya riga ya faru da wannan ko bai faru ba amsar da kuka bayan na nuna cewa idan ke ba za ki koma saboda kina ga cewa tun da yake ya sallame ki da saki biyu can baya kuma sakin nan daban-daban aka yi ga kuma wannan na ki ya sallame ki ba ya sake ki ba saki uku sun cika da daka in sama da ƙafa za ta haɗu ba za ki yadda ki koma da irin waɗannan matsaloli su ne suke bayyanar da mahasin na addinin musulunci wato kyawawan abubuwa na musulunci karɓa uzuri har da ya kira ita yaushe za ki dawo wannan lallai ina nuna da yake ya sallame ta bayan mutum ya sake ta bayan an fahimta guda haka a lokacin da aka samu saɓani irin wannan tsakanin miji da mata ita ta ce ya yi saki shi yake bai yi ba alkaunu kaunuhu maganarsa ita za a saurara ba ta ta ba musamman matar da kan aura tana da zawara ta yi wa yanzu tana so ta koma gidan uban 'ya'yanta wanda a kansu ne take neman samun matsala kan aurenta da kai ko da mijinta na yanzu saboda haka bari ta ga ta rabu da kai yanzu haka shi uban yayin in ya ji kan 'ya'yan ne suka rabu da mijinta da ta aura a bayansa yanzu haka shi kuma ya mayar da ita da haka shari'a ba za ka saurare ta ba idan aka samu matsala tsakanin miji da mata akan wadar irin wannan akan saki to magana ta miji ce amma abin da ya shafi mata sai aka samu matsala misali ya saki matar shi sai ce ya dawo da ita sai ta ce ai ta gama idda shi kuma yace bata gama ba to anan alqawlu qawluha magana ta za saurara saboda me wa yake yin al'ada ita take al'ada ya sake ta sai ta ce tana da ciki shi kuma yake ba ta da ciki magana wa za a saurara magana ta za a saurara saboda shi yana ciki ne an gane ko shi ba ya ɗaukar ciki saboda haka ba zai iya ganewa cewa tana da ciki ko ba ta da ciki ba yanzu abin da ta faɗa dole a saurare ta kawai yanzu allah ya kawo mu zamani akwai gwaji da ake yi ko wani hoto da za a gane akwai ko babu to shi ma ba lallai ba ne daga sunan ku duk shaidu ne akan je wajen aje a yi scanning a ga babu ciki kuma akwai ciki yawanci shine abin da yake faruwa ba kasafai akan yi scanning a ga akwai ciki kuma babu ciki ba kuma shi ma ana yi ba cikin aje a samu a ce akwai ciki akwai wani kes na halitta shi wata ta je an yi mata scanning saboda akwai tunanin ciki a tare da ita ko eh akwai tunanin ciki a tare da ita amma tana ta yin jini tana ta yin jini da aka je aka yi ya nuna ciki ne amma abu ya tsayi ciki baya girma girma irin na ciki amma tana jin wani abu mara ta kuma haifarta da aka je wani kurji ya fito a jikin mahaifarta shi ne yake girma yanzu me aka ɗauko kana mai ta ɗauko wannan kurjin ne ta ɗauko ta shafi ciki kuma ba ciki da haka ne za ku ringa ganin yanzu ana tafiya asibitoci mabambanta su da kansu likitoci za su ringa cewa ku sauya wajen da ake yi an maka scanning a nan a koma can a yi wata scanning sai ta nuna dan cikin ka namiji ne wata kuma ta ce mace ce wata scanning ta ce ta ɗaya ne wata ta ce biyu ina fatan mun gane saboda haka har yanzu idan mace da aka saka ta yi da awar ta da ciki aka je scanner ba ta nuna ba har yanzu babu tabbacin cewa ba ta da sai lokaci ya ja to sannan ne za a tabbatar ba ta da ina fatan mun gane jan lokacin nan zai iya yin tsayi zai iya wuce wata hudu za a lura da al'adarta wata tana yin wata kaza bara kumar al'ada tana da ya yi al'ada ba to duk wannan abubuwa ne malaman fiƙo sun yi bayanin su Allah ya saka musu da alheri to da haka dai in an samu matsala akan saki an yi saki ko ba a saki ba magana maganar miji kan idda ko eh, shigar ciki a nan magana maganar mata ce an gane ita ce za ta faɗa cewa tana al'ada ko ba ta al'ada ta gama idda ko ba ta gama ba ina fatan mun gane wallahu ala to sai wadda aka san ita ba ta yin jini wadda aka san ba ta jini to wannan idan aka ga daga lokacin da ya sake ta zuwa yanzu ba a samu wata uku ba to wannan ba za a ce in ta ce ta gama idda ba za a saurare ta to akwai wata matsala ta iya yi wa ya sake ta lokacin ba ta jini kuma sai bayan da ya sake ta ta yi wata ɗaya kuma sai jini ya zo mata a wannan ya za a yi za a haɗa wancan wata ɗaya da jini biyu a gaba ko yanzu inda ta ta tashi daga watanni ta koma jini ya za a yi to wadda ta samu ta'awul ku koma karatunmu na bara ai wadda ta samu sauyin yanayi na al'ada tana yin idda ne da al'ada da take ciki a halin yanzu an fahimta yarinya ce karama ba ta yin al'ada sai mijinta ya sake ta bayan ya sake ta ta wata daya ta yi wata biyu kuma sai ta fara al'ada to yanzu saki ya ne idda ta koma ne ta koma kan jini za ka sai ta yi jini uku an fahimta sai ta yi jini nawa sai ta yi jini uku tana yin jini ta girma sai mutum ya sake ta ta yi jini ɗaya jini biyu sai kuma jini ya ɗauke mata to sai an yarda cewa yanzu ta gama al'ada ba za ta sake yin al'ada ba sai a ce to kuma ta yi wata nawa da wannan sai a ce wata uku to sun suke nan ta gama idda an gane sai ta yi watanni kuma da aka ta hau juyawar al'adar mace daga wani yanayi zuwa wani yana sauya hukuncinta a lokacin da aka sake ta kamar mace sai da aka sake ta ba ta tunanin tana da abin nan mijinta ya mutu ba ta tunanin tana da ciki wata ɗaya wata biyu kuma sai ciki ya bayyana an fahimta yanzu ta kaba ta tashi daga ne ta tashi daga watanni ta koma ne sai ta haihu an fahimta da Allah ya ganar da na Allah rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنسمه على الخرطوم على رما ولا تطع كل حلات ولا تطع كل حلات مهين نعم ذم مساء بنميم مناء للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين نعم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين نعم سنصمه على الخرطوم بارك الله فيك يوم أسأل بركة jiya mun ji Allah ya ba manzo Allah wani umarni yace fala tuti'il mukaddimin kada kai da'a ga masu ƙaryata gaskiya waɗanda suke ƙaryata ka karkai musu da'a waddu law tudhinu fayudhinun sun yi burin ina ma za ka sassauto ka yi sassauci a cikin addini su ma sai su sassauto sai ku haɗu ku yi bautar Allah wannan shekara baɗi kuma ka haɗu da su ku yi bautar gumaka shekara Allah ce karka ya kan ko a ce a kar a ringa sukan aƙidar da ake kai mara kyau a ƙyala kowa ya addininsa Allah ce karka ya kan sai su gaba ina ba shi umarni ya ce wa la tu tsaye kulla hallafin mahin kada ka yi ɗa'a ga duk mai yawan ƙarya mahi wanda yake kaskantacce wulakantacce yawan rantsuwa eh, afwan hallafin mai yawan rantsuwa ba mai yawan ƙarya ba wala ta zai kulla hallafin mahi karka yi da'a ga duk mai yawan rantsuwa wanda duk ita ce magana sai ya rantsu wallahi kaza billahi lazi kaza in ba haka ba Allah ya tsine mu in ba an gane wanda yake irin wannan kaskantaccen mutum saboda ita rantsuwa ba a yin ta sai idan da bukata kuma mutum yakan yi rantsuwa ne domin ana tuhumarsa abin da ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba ko waɗanda ya gaya ba za su yarda ba da haka muke cewa rantsuwar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da a da kar a yi ta duk ne da haka su ba suna yi ba ne saboda su ciyar da magana tasu su ta yi ƙarfi ta daraja a ba da haka suke rantsuwa ba ina fatan mun gane rantsuwar Allah da ta manzo Allah sun fita daga cikin nau'in rantsuwar mutane amma ni ko ke ko kai duk wanda zai yi rantsuwa to akwai buƙatar ya rantsuwa ne saboda ba a gaskata abin da ya faɗa ba tashin fari ko kuma yana so mutane su karba to da haka Allah sai nuna wannan sifa mai yawan rantsuwa mutum ne kaskantacce wala su kai kulla hallafin mahin hammazin wanda yake yawan yi da mutane yana aibanta su yana cin namansu masha'in binamin wanda yake kai kawo da an da nemanci da ya bata tsakanin mutane ya maganar wannan ya je ga wancan da ya bata tsakanin su shi abin da yake so ya zama bakin ganga ko ina zaki shi yana yin shiri da kowa kuma ya hana kowa ya shirya da kowa shi shine kanwa uwar gani hammazin masha'in binamin manna'in lil khair mai yawan hana alheri baya sai ga an yi aikin alkhairi baya ciyarwa baya zaburarwa a ciyar baya kyauta baya sawa a yi baya sadaka baya sawa a sadaka manna'in lil in yaji zaka yi ma ba wai bai sa ka bane a kokarin hana ka bai Allah so nake zan je masallacin can wannan masallacin ya zama old modern bari in je rushe shi in yi gini na zamani in gina wa Allah tsaki gida na gani na faɗa sai sai haba da Allah ai da wannan gara ka samu wani maraya ka ka taimake shi duk aikin alheri amma ya ne yanzu kudin da za ka gina wannan masallacin misali za ka kashe kimanin naira miliyan 100 za ka iya ɗaukarsa ka ba maraya an fahimta to kun gaya ne aƙalla ya cutar da kai manna'in lil khair sifar ta gaba mu'tadin kuma ɗan ta'adda ne za azzalimi ne in haƙƙi ya shiga hannunsa sai ya rubuta ciki a kai ba zai bari ya fita ba asim kuma mai saban Allah duk inda ake saban Allah da shi a ciki gidan giya akwai shi gidan matan banza akwai shi wajen raye-rayen iskanci da shi wake-waken banza da akwai shi duk wani wuri da za a ce allah wadare wurin da in aka same shi a gari allah ina fushi da gurin shi yana gurin asiri utullin ga shi mai kaushin hali zuciyarsa babu alkhairi babu tausayi ba jin kai ba'da zalika zalim bayan nan shi din damfare ne liki ne wato inda yake jinginuwa shi ba dan gurin bane misali kamar yace ne wani dan wani to shi ba dan wanan bane ya dai samu wata alaka ne sai makale a jiki saboda haka sai ke sha dan sani an gane ku me yasa yake yin wannan an kana zamalin wa bani dan kawai Allah ya bashi dukiya ya bashi aya idza tutla alaihi ayatuna in ana karanta masa ayoyinmu na alqur'ani qala sai riga cewa asafirul awwalin wannan zancen tatsuniyoyin mutanen farko ne wannan tatsuniyoyi ne aka samo su wane ya ji ga wane gatanan nan gata nan Allah ya ce shi sanasimuhu alal khufuf Zani masa alama akan al-khurtum hancinsa an kira al-khurtum a harkar larabci shine hancin dabbobin daji ba ma dabba gida ba kuma an fi faɗa ana nufin hancin giwa ina hancin giwa yake ah. hancin giwa a kan ta yake ko a jikin wannan zololan bakin nata a wannan zololan bakin yake don haka sai mutum yana da hancin irin wannan siba ce ta kyau ko ta muni kuma siba ce ta muni an gane waɗannan sufofi da aka ambata ikrima Allah ya ji kansa ita wato siba ce ta mutumin da yake kaskantaccen mutum wanda ake gane shi kaskanci a tare da shi kamar yadda ake gane akuya wata akuya da ake ta da mai dan kunne nan a kunnanta za ku ga wani abu kamar dan kunne to muni ike sa ta da haka ba su da yawa cikin awaki ita da haka Allah ya ce da shi utullin ba'da zalika zani wato kaskanci da wulakanci ko ma baya ya kare a kansa kaskantaccen mutum ne wulakantacce an gane ku abdullahi dan abbas ya ana nufin alwali dan mugera aba yace ana nufin al-akhzas dan saboda shi ya zamanto mulhaq ne wato eh, abin nan damfara ne damfare ne a cikin kabilar bani zuhra wanda suke makka shi ba dan gari ne amma waɗanda bu sani mutum da ya tashi a garin ya girma to shi kenan waɗanda ma bu san shi ba ɗan gari ne zuwo ne ya ma zama ɗan gari har ma yana nema ya fi ba kowanne ka ɗan gari an gane to shi ne Allah sai tona masa asiri mujahid dan jabir yake ana nufin aswad dan abdiyagus shi ne wanda Allah in tufanta da waɗannan sufofi guda takwas miyagun sufofi abdullahi dan abbas a wata ruwa ya ce ana nufin abu jahal ne dan hisham an gane to amma dai waɗannan sufofi kada mu ɗauka an faɗe su akan waɗancan kowancan da aka faɗa a kansa shi shikenan sun wuce a har yanzu ana iya samu kuma ana iya samu a cikin maza ana iya samu a cikin mata ana iya samu a cikin kowace ɗabaka ta mutane ko masu kuɗi ko masu mulki ko masu ilimi ko gama garin mutane ana iya samun mai waɗannan sufofi an gane da haka ne shiga bakar mahmud gumi allah ya kansa ya shi a fahimtarsa wannan aya ba tana magana da wani mutum ba ne shi a karan kansa shi kadai wanda za a ce an yi magana ta wuce a an samu ne irin wannan sifa a wancan lokaci to kuma za a ci gaba da samun masu irin waɗannan sifofin a nan gaba yanzu ana samu nan gaba ma za a samu duk inda kuka ga an ƙi zaman lafiya ku duba sai sun samu an samu tsirin waɗannan sufofin an gane an samu waɗansu masu kilibibin tsiya suna kai kawa tsakanin mutane ina nan a masallaci ana ganin sa a masallaci ana zaton mutumin kirki ne amma abin da yake zuciyarsa shine ko abin da yake kan idansa shine asusun masallaci nawa ne a ciki nawa aka kashe me aka yi da shi shi bai saka ba amma suna yin ididdiga in ma za ka bayar sai ce to wai na jiya da ka saka ne aka yi da shi ya za ka dinga saka ba ka san me ake yi ba Allah ya sa kun gane to da haka sai ya hana masallaci zama lafiya in a kasuwa ne ya hana kasuwa zaman lafiya idan a makaranta ne ya hana makaranta zaman lafiya duk inda aka samu irin su to ba za su bari a zauna lafiya ba to da haka waɗannan su mafi har yanzu suna sannan ta mahmud gumi daga cikin dalilin sa na cewa wannan sufofi ba wani mutum ba ne a karan kansa saboda haka ce wane ne to ka ga dan adam ina da wata ɗabi'a ɗaukar zaman magaji da ni su waɗanda aka faɗa dinnan duk waɗannan da aka ambata kowanne daga su daga zuriyarsu an samu musulmi na kwarai musulmi na kirki da aka wani lokaci da ya krima ɗan Abuja jahal yake gaya wa Khalid bin Walid shi abin da yasa ba zai musulunta ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi miyagun kalmomi game da mahaifinsa sai ce kai naka gangane yace ni ubana ayoyi aka saukar kuna ana karanta a kansu a kansa amma bai hana ni musulunta ba saboda ni a musulunci wala tazuru wa ziratun ukhra wani mai laifi ba daukar laifin wani dan uba ya yi mummunan abu ba adalci ba ne a zargi ma'aikai a zargi ɗansa da wannan abin dan ɗa ya yi mummunan abu ba adalci ba ne a zargi ma'aikinsa da wannan abin sai dai in ya tabbata mahaifin ne ya shi an fahimta bai bil munasaba kaga ko na abu da jami'an tsaro suke yi jami'an tsaro ku ji tsoron Allah wane ya yi laifi kawai sai a je a kama babansa ina ruwan babansa babansa ne ya laifi sai a ce to ai ya ji an kama ubansa ya fito to wanda ake ji an kama ubansa ya fito da sauran kirki ma tare da shi Allah ya sa kun gani to da haka irin waɗannan abubuwa da kuke jami'an tsaro ku ji tsoron Allah ku gyara wannan ina kawo rashin zaman lafiya cikin al'umma zalunci baya barin al'umma ta zauna lafiya ko ba ka barin mai zalunci ya zauna lafiya ku daina wanda yake mai laifi a kama shi wanda ba shi da laifi kar a ce za a kama shi da laifin wani ko a ce in an kama shi wani ya fito amma sai ka ga a je a kama matan mutum saboda ya yi laifi a kama babansa saboda ya yi laifi a kama ɗan uwansa saboda ya yi laifi alhali su ba su ma san yayi ba ko kuma ba su goyi bayansa akan yi ba ina fatan mun gane to dai waɗannan da wasu su sun sa malam ya abin nan saboda a wata fassara um, menene da yake utullin ba da zalika zanim lafazin zane ana nufin mulhaq shine kamar ana tona masa asiri uwarsa zuna ta haife shi ba dan gidan da aka haife shi bane an fahimta kuma da yawa malamai sun tafi akan wannan fassara cewa zane shine mutumin da uwarsa ta je ta yi zina a waje ko matar aure da ta yi zina wannan cikin ba mijinta ne in shi ba wanda take aure wancan da sai zanen shi ne shi ya cikin ta zo ta haife shi a nan gida an gane ko saboda ai matar aure ba ta zana, ba ta cikin sheki da haka kuka ga idan mutum ya ce wannan cikin ba nasa bane ko wannan dan ba nasa bane to sai dai a yi ne sai dai a yi an fahimta kuma wanda duk ya kalli dan bayan an yi la'ani ya ce da shi dan zina shi kuma sai an masa bola da kai kawo sheda. tunda har uwarsa ta yadda ta yi li'ani ubansa yadda aka yi li'ani to yanzu an kore shi ne gabaran jinginuwa zuwa ga uban amma kuma ya haramta a ce da shi dan zina saboda uwarsa ta tsaya ta lallai fafur kai da fata dan na wancan ne ture shi kawai ina fatan mun gane to da haka ne shi Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa yayi abin nan akan wannan cewa lafazin zane Allah ba zai aibanta wani da laifin wani ba idan shi da aka yi zina aka haife shi laifin sa ne laifin waye laifin iyaye ne ba laifin sa bane shi duk sakarcin mutum duk iskancinsa duk lalacewarsa da za a ce an ba shi zabi da haife ka ta hanyar aure da haife ka ta hanyar zina zai ta haife shi ta hanyar aure 'ya'yan da aka samu ta hanyar auren gudanar da suka zama yin iska ai suna da yawa an fahimta to da aka gara zama ɗan iska a haife shi ta hanyar aure zama ɗan iska da haife shi ta hanyar zina ya zama ɗan iska kamar inda da yawa an haife shi ta hanyar zina kuma sun zama mutane kirki an gane sun zama mutane kirki Allah ya gane da to wannan dai ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa me yasa taka tsantsan da wannan rayuwa kar ka yi abin da yau gobe za ka yi nadamar ka aikata shi ma Allah yake inna balawnahu inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لطالون بل نحن بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا قادين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجبون كذلك العذاب كذلك العذاب نعم ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون نعم بارك الله فيك wannan wata kista ce Allah ya bayar bayan ya kore aibu ga da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi ya ɗaukaka darajarsa ya yi bayanin matsayinsa sannan ya yi bayanin aibu da illar waɗanda suke yin jayayya da faɗa da shi to Allah sai ya kwatanta mutanen makka da mutanen ko waɗansu mutane da suke da wata gona ko wani mutum da yake da wata gona gonar gona ce mai kima mai daraja yana da wata ɗabi'a duk lokacin da zai yi girbi lokacin da zai saukalan amfanin gonar shi sai sa abu gari kwararo kwararo lungu lungu sako sako kurɗi kurɗi ana shela cewa gobe zai yi aiki a gona da haka duk talaka da ke da buƙatar zakka ko sadaka ko ikala da je gonar yana da ɗabi'a duk abin da aka sa abin nan mai girbi ya danka isara sai wata ta faɗi to ba za a ɗauke ba wadda ta faɗi ta Allah mai kala yanzu ya ɗauka an fahimta a gurin idan ya gama zai auna duk abin da ya kama na haƙƙi to duk wanda ya zo kuma ba zai koma gida ba wani abu sai an bashi abin da ya ragu ya ɗauka ya tafi da shi gida to wata shekara an gama komai ana jiran ranar wannan girbi ta zo sai Allah ya masa rasuwa sai ya mutu sai magadan suka ce alhamdulillah baba ya mutu bana za mu samu amfanin gonar mu cikakke sai suka yi niyyar ruwa da haka sai suka yi mitin cewa a su bi dare su fita daga gari kar ma wani ya gansu da safe a yi tsegumi a yada za su yi aiki balle a zo musu da haka suka fi dare suka tafi domin su je su yi wannan aiki su bai amfani gonan su ba su ba kowa ba haƙƙin Allah ma ba su ba ba ballantana su ba da kyauta saboda haka Allah sai ya jarabe su ko da suka je gonar sai suka tara Allah ya turo wata wuta ta kone gonar gaba da sun kasa bambance gonar tsakaninta da daren da suke ciki shin daren ne fi ta duhu ko gonar ta tafi daren duhu to shine Allah subhanahu wataala ya ba da wannan misali ga mutanen Makka inda suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su sani ba alkhairi ne a tare da su amma lokacin da suka rasa wannan alkhairi za su yi nadama za su yi da shine Allah ce inna balawnahu lalle mu ne muka jarrabe su suwa mutanen makka an jarrabe su da me an jarrabe su da fari an jarrabe su da yunwa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa musu addu'a da suka cutar da shi suka cutar da shi Allah ya aiko masa mala'ikan duwatsu ya turo mala'ikan ruwa ya turo mala'iku da yawa ya gaya musu me yake son ai musu kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah ka gafarta musu da sani ba amma taimake ni a kansu bi sab'in bi sab'in ka sab'i yusuf ka jarrabe su da shekaru guda bakwai na tsanani irin waɗanda ka jarrabi mutanen annabi yusuf da saboda haka sai Allah ya jarrabe su da wannan bala'i aka yi yunwa yunwa da ta kai mutum zai fita bayan gari ya ɗebi rairayi ya kade kade han ba saboda tsabar bala'i wannan bayan sun cinye alkhabar me ake ce alkhabar shine irin aya bayan gari akan samu wasu abin nan inda bishiya take akan samu wani ganye ko da yake fadowa to duk wannan ganyen sai da suka rairaye suka ci yanzu ta kai suna rairayi ne suna hambuɗa ba ba ruwa ba abinci saboda yunwa sai da abu sufiya ne bai samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammad yace ya yace kai ka ce ka zo da sadar da zumunci ka zo da tausayi ka zo da jin kai yanzu wannan abin da kai wa mutanen ka addu'a su ke ciki tausayin kenan da jin kai yayin kunne ya ji jiki ya tsira an kunne bai ji ba kuma wai hausa suka ce kowa ya ɗebo da zafi ga mutanen maka sun ɗebo ruwan dafa kansu kenan to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a sai Allah kuma ya yi to shine Allah yake inna balawnahu mu ne muka jarrabe su da wannan jarrabawa ta yunwa da kishirwa da fari kama balawna ashabal janna kamar yadda muka jarrabe ma abota gona ko lambu wato kistar waɗansu mutane ne wani mai gona bayan mutuwar annabi isa dan maryam alaihi salam da dan lokaci kankane ba da tsayi ba sunan garin sarwan an gane ku tsakaninsa da sana'a fi biyu ne da haka aini da Allah su bani ya'yan wannan mutumin suka so su sauya abin da yake yi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala sai ijiyar rabe su da rasa gona ko amfanin gona gaba daya in aka samu lokacin da suka rantse da ya sulimunnaha musbihi za su je su datse za su yi saukar amfanin gonarsu da duku-duku lokacin sallar asuba wala istasnu ba su ce insha Allah ba ba su togaciya ba kawai suna ga ga gona ga masu aiki ga kayan aiki me zai hana yiwuwar aiki sun manta Allah yana ikon komai fa tafa alaiha ta'ifun min rabbi shi wani mai kewaye daga ta kewaya a kan gonar a wato wata wuta da ta je ta kone gonar da daddare wahum na'imun lokacin masu suna bacci da su ma farka ba fa asbahat kasfarin sai gonar ta waye gari kamar dare mai tsananin duhu su bu sani fata na dau musbihi sai suka zanga kiran junansu murya ta kasa kuma cikin duku duhun dare a ala hadikum cewa ku sammako fa zuwa gonarku zuwa amfanin gonarku zuwa ga shukarku in kuntum sarimin in har da gaske za ku girbin nan a yau to fa lokaci yayi ai maza a fita fanfalaku wa hum yatakhafatu sai suka shiru suka fita suna buya in aka ga wani zai ganka sai sai su a maki a duhu haka wai don kar a gansu وغدوا على ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين كذا وني مسكين يو يشو مكو غونا بل لن تنا ice zai samu wani abu wagadau ala harbin qadirin suka yi sammako suna kan wannan nufi nasu wannan niyya suna suna da iko da za su je su wannan aiki ubangiji ba zai iya kama su ba ko wani ba zai je amfani da wannan gona tasu ba mara auha lokacin da suka ga gonar tasu sun ganta ta zama baki ta kone kalu inna la dalun sun suka ce ba hanyar gona ba ce mun bata hanya an gane karshe suka duba hanya da ita ce sai suka ce bal ku bar wannan magana nahnu mahrumun an haramta mana amfanin gonar ne kamar inda muka yi niyyar haramta wa talakawa abin da suke samu na rabansu an gane fa aqbala ba'da qalu subhanaka subhana rabbina a qala awsabuhum mafi karancin shekaru a cikinsu ko mafi tsakatsakin shekaru a cikinsu wasu malamai suka ce khairuhum wanda ya fi alkhairi a cikinsu an ce su uku ne biyu su suke da wannan ra'ayin ta suka yi dama tun da ake tattana ya ce a'a kar ni wannan abin ni abin da mahaifin mai yake yi su kuma suka ce a'a faufau fa Ya ka in za a yi ma sai dai kake a kasanka an gane to shi kenan sun fi shi yawa kuma da yake su ba 'yan najeriya ba ne ko? so najeriya ita ce ba an ce najeriya majority kare da ba ko? waɗanda suka fiyawa ba aka ce su suke mulki ba ko? za ka ne a najeriya ba haka ba ne najeriya karɓa karɓa ce an gane ai idan dai majority kare da board to a najeriya ba ranar da army zai shugabanci in majority carry the board a Nigeria ba ranar da dan kudu zai shugabanci Allah ya sa kuna gane yanzu ba ana yi ba har mai shugabanci da shekarar takwas yana yi ya tsula siyasa Allah ya sa kuna ba. to su da ke ba 'yan Najeriya ba ne saboda haka shi sai haƙura tunda da ya shi saboda haka ya tafi to amma da haka ta bayyana sai ce alam a lakum laula tusabbihun ban gaya muku me isa ba ku tsarkake ubangiji ba a cikin wannan abin Kalu sai suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin sarki ya tabbata ga ubangijin mu lallai mu mun kasance a zalimai wannan abin da muka yi shirin yi na hana talakawa haƙƙin su wannan zalunci to kaga su Allah ya taimake su ko tunda sun sun faɗaka tun da wuri fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatalawamun sai sashen su ya daga fuskantar sashe suna zargin juna wannan ya wanda kai ka kawo shawarar wannan akai kaza kaza sai suka koma suna zargin juna Kalu suka ce ya wailana ya kai can mu ya halakar mu inna kunna badin Lallai mu mun kasance azzalimai masu dagawa masu wuce gona da iri waɗanda muke so mu yi da ciki akan haƙƙin bayan Allah wannan dagawa ce zalunci ne amma tun da mun tuba asa rabbuna an yubdilana ko an yubaddilana khairan minha ya kusata ubangijinmu ya musanya mana da wadda ta fi ta alkhairi inna ila rabbina rajibun lallai mu masu kwaɗayin rahama ne daga wajen ubangijinmu muna kai kukanmu da kwaɗayin mu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala iso ya mana wannan abin da muke ciki kun ga sun yi nadama kenan to ita nadama amfanin nadama jama'a kar wanda yi wa Allah laifi jikin nadama kana yin nadama akan laifin da kai wa Allah Allah zai gafarta maka kuma zai musanya maka fiye da abin da kara an fahimta da ga ku ga malam mai ahalari da yace a shurutu taubati da ya fara faɗi nadama ko ita annadamu ala ma fata sharadan tuba nadama akan abin da ya wuce to kaga su ma nan sai suka ce يا ويلنا إنا كنا طائزين أتى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون سنجنا داما عن ذلك Allah ya ce ka zalikal azab kwatankwacin wannan azabar da aka yi ma abota gona to haka ne Allah yake yin azaba ga waɗanda duk suka kan gari mana kuma wal azabul akhirati lallai azabal lahira akbaru ta fi girma kan ta duniya laukan ya alamu inda suna fahimtar abin da ake gaya musu da sun sani to da ba su ta azabar lahira akan ta duniya akan ta lahira ba ba da ba su zafi duniya akan lahira ba da ba su zafi Allah ijiyar da su daɗi a duniya in ya so lahira su je komai ta fasa ta kone ba ko za ku waɗansu da suke ce ai daga duniya sai ka duna ko to za a je za ku gani daga duniya sai ka duna a bayan duniyar na akwai lahira za a je za a tsaya a yi holin bayi gaban Allah subhanahu wata'ala kuma zai yi musu hisabi gwargwadon ayyukansu an gane to dai Allah subhanahu wata'ala a nan yana gaya mutanen maka wannan abin da kuke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku yi nadamar ta kamar inda ma'abota gonar can suka yi nadamar abin da ya shafe su kuma ƙarshe sun yi nadama saboda ne sai da ya rage babu wani gida da ake fada da musulunci fasin sai da Allah ya samar da kuma wanda ya tsaya wa musulunci tsayuwa irin ta gani da shi misali kamar izala ce kamar izala ce kun ga izala a kasar nan akwai inda bai fada da izala ba yan ɗariƙu sun yi fada da izala yan shi'a sun yi fada da izala yan gargajiya sun yi fada da izala sufaye sun yi fada da izala ba wanda bai fada da izala ba haka ne ko ba haka bane yanzu akwai gidan da ba mu da wakilci ah, yanzu akwai gidan da ba ɗan izala idan wani ya ce ga gidan da ba ɗan izala ya gaya mana mu mu ce ga nama a gidan Allah ya sa kun gane saboda haka duk wanda ya fada da gaskiya sai ya yi nadama da ya fada da gaskiya amfanin wannan maganar karka yadda karki yadda kar wanda iya je faɗa da gaskiya ta bayyana gare shi gaskiya ce a sallama mata kawai sai a huta an gane na'am Allah yake inda lil muttaqina inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im hmm. ja'alul muslimina kal mujrimin lakum ما لكم كيف تحكمون نعم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم إن لكم فيه لما تحكمون تخيروا تخيروا إن لكم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم أم لهم شركاء فليأتوا فأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين بارك الله فيك الله يقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم akwai aljannatai gidajen aljanna na ni'ima ga masu takawa waɗanda suke bin tsoron ubangiji Allah ya ce afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi yanzu nan za mu mayar da 'yan ta'adda 'yan tawaye ko za mu mayar da musulmai kamar mujirmai wato a zamanto a ce abin da mujirmai za su samu a lahira shine irin abin da musulmai za su samu wannan tashbihi ne makulubi asalin maganar afa na da alil mujirmi na musulmi yanzu nan za mu mayar da mujirmai masu tsaurin hanci 'yan tawayen allah masu sako masu laifi mujirmai za mu mayar da su kamar musulmai a ranar lahira a ce musulmi ya shiga aljanna kuma mai laifi ma mai sabo arni ya shiga aljanna ma'ana ba za a yi haka ba an gane malakum kaifa tahkumun me ke gare ku sai ya kuke irin wannan hukunci ku ce mutumin da ya saba wa Allah kuma zai samu abin da yake wajen Allah a ranar lahira kamar inda wanda ya masa da'a zai samu a ranar lahira wane irin hukunci kuke irin wannan amlakum kitabun fihi tadrusu ko kuna da wani littafi ne a cikin sa kuke karanto waɗannan bayanai inna lakum fihi lama takhayyarun cewa a cikin littafin an gaya muku kuna da abin da kuke zaba abin da kuka zaba kuka ce a shi za a yi muku a lahira shi za a yi muku am lakum aymanun alaina balighatun ila min ko ko kuna da wasu tsirin tsaron tsane wasu alƙawura a kanmu wanda za su suka gaya muku har ranar tashin alkiyama dan mun yi muku wata ni'ima a nan duniya inna lakum lama tahkumun cewa kuna da abin da hukunta kan ku a ranar lahira nan duniya ba Allah ba ba Allah ya ba arna dukiya ba ba ya ba su mulki ba ba ya ba su daraja ba ba ya ba su matsayi ba ba ya ba su ɗaukaka ba ba ya ba su jin daɗi ba a nan duniya Allah duk ya ba su yanzu haka ma ya ba su abin da bai ba musulmi to amma duk da haka suna da alkawarin can aka je lahira za su sake samu wannan abin ko musulmin da haka ba suna da tabbacin an je lahira za su samu jama'a dukiya a hannun mutum ba alama ce ta cewa Allah ina son ka ba mulki da Allah ibaka ba ita ke nuna Allah ina son ka ba ilimi da Allah ibaka ba shi ke nuna Allah ina son ka ba wata wani matsayi wata ɗaukaka da Allah ibaka ba wai ina nuna yana son ka bane a'a jarrabawa ce kawai me yake nuna ya baka ne ina son ka wata da'a kai masa wata biyayya kai masa a cikin abin da ya baka an gane jama'a yanzu misali ga kuna a zuwa wata tana ta zo nan wurin misali ne zan bayar ba wai ina da tabbas bane an gane ku wata ta zo nan wurin da naira miliyan ɗaya naira miliyan nawa ɗaya ba ga shi na ana karɓar taimako ba saboda harkar marayu haka ne yanzu nan wadda ta zo da miliyan ɗayan nan sai ta rinka in ta cire naira dubu ba ta saka ta yawa miliyan ɗaya biyu sai ta tashi ba ta saka koko ba wata kuma ta zo da naira ɗari biyar ta cire ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko ɗari uku wata ma ta ɗau ɗari biyar kan gaba ɗaya ta saka yanzu ita wannan miliyan ɗaya wajen ta mai amfani kun fahimta yanzu in aka ce waye yake waye na Allah wa za ce shine na Allah me mun ne da kowace ta bai wa Allah naira ɗari ko ɗari biyar kun fahimci magana da haka dan Allah ya baka dukiya ko ya baka wata ɗaukaka ko wani matsayi jarrabawa yanzu a zo ne a gwada za ka fifita Allah a wannan abin da ya baka ko ko za ka fifita abin da ya baka akan kanka illa iya Su da haka waɗannan abubuwa da aka yi wa mutane su daina birge ku su daina ba ku sha'awa su daina tsone muku ido in kana so ka gane wannan abin matsayin da Allah ya bani ko na mulki ne ko na dukiya ne ko na ilimi ne ko na wata ɗaukaka ne ko wata daraja ce ya alaƙa take tsakanina da ubangiji ko tsakaninka da ubangiji in ana yin aikin ubangiji yaya kake ji abin da ya baka ya kake da commitment a cikin harkar ubangiji illa iya ina fatan kun gani da haka Allah subhanahu wa ta'ala yace am lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun ba wanda yake da tabbaci ranar lahira wannan dukiyar da Allah ya bashi wannan mulkin da Allah ya bashi wannan ilimin da Allah ya bashi wannan matsayin da Allah ya bashi zai ɗore har ranar lahira haka nan a sai an je lahira amma dai nan duniya ga me ya aikata duba ya gane ya gabatar ga Allah da haka ne wani daga cikin magabata idan ba na manta ba sai ibn musayyib yake cewa in kana so ka gane matsayinka a wurin Allah to ka san matsayin Allah kai a wurin Allahu akbar wannan maganar kun ga tana da ni in kana so ka gane matsayinka a wurin Allah to ka san Allah ne matsayin Allah kai a wurin yanzu aka ba ku gane ba kun gane to Allah ya sa gobe ku zo da kun gane mu gane kun gane matsayin Allah a ku, to shine irin yadda ka ɗauki Allah kika ɗauki Allah to haka Allah yake irin matsayin da ya baki irin matsayin da ya baki wanda yake jin ga wani abu nasa ya gagari Allah ba zai iya baiwa Allah shi ba to matsayinsa kenan a wurin Allah an fahimta Allah ya gane da to shine Allah subhanahu wataala yake salhum tambayi su ayyuhum bi zalika zayin wane ne wakilin su akan haka idan sun ce a wannan duniya za su samu abin in suka je lahira za su samu irin abin da Allah ya ba su a duniya in Allah ya ba mu aka to ashe an riga an wuce ai an wuce a karatun a sura ta ta takwas suratul gadi ko waɗannan abokan guda biyu ma abota gona ba ɗai cewa in ma an koma lahira yana da abin da ya fi abin da aka bashi a duniya ba an je lahirar ba tun duniya ta nuna masa ƙarya kake ba Allah ya aiko wata iska ta zaka gonar sai gashi ba su ba yi kallibu kafai alama an faka fiya wa yin hawiyatun ala urushiha wa ya kuli ya laita ni lan ushrik bi rabbi kun fahimta to da ka zance ne ba wani wanda ya zo yace da kai dan Allah ya baka wata ɗaukaka a duniya wani jin dadi a duniya wani matsayi a duniya wai kuma an je lahira ma kana da wannan abin a alamar kawai zaka samu a can ka bi shi a nan Allah ka ba mu ikon dinka damar da ka ba mu Allah ya ce amlahum shuraka ko suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda su ne za su je lahira sai su tsaya musu falyatu bi shuraka'ihim to su zo da abokan tarayyar tasu in kanu sadiqin in sun kasance masu gaskiya ne cikin cewa abin da suka samu a nan duniya za su jire da shi ranar lahira na Allah ce yau mai shaf. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين نعم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة خاشعة أبصارهم ترعقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم صالمون الله يوم يكشف عن ساكن رانا جزاء كل يجبرا قولي رانا رجال السعور ranar wahala ranar tashin hankali ita ce ranar tashin alkiyama so su zo da waɗanda za su sa ko za su cece su a wajen Allah ko za su sa Allah ya saka su a aljanna ko su shiga aljanna wa yud'auna ila sujud a wannan ranar za a gayyace su za a sa su su yi sujada fala yastati'un sai zaman to ba za su iya ba saboda ne saboda a nan duniya ana cewa su yi sujada din amma ba sa yi ana umartar ku su yi sujada ga Allah subhanahu wataala amma sai su ƙi da haka in an kira su yau su ba za su iya ba an gane wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama khashi'atan absaru ganinsu gannansu za su zama to kaskantarsu tarhaquhum zilla kaskanci kuma yana dada haduwa da su saboda me waɗanda suka wulakanta nan duniya suka ce ba za su shiga aljanna ba suka yi sharri suka yi kaza sun ga su ga za su shiga aljanna da haka yanzu kunya ta kama su ba ma sa iya daga kai su kalli kowa wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun alhali hakika an kasance ana kiran su zuwa ga yin sujada a nan duniya amma suna ki wa hum salimun alhali suna lafiya amma sai su ki to yau ranar lahira an nemi su yi sujada kuma ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda za a yi musu ranar tashin kiyama in aka tashi kiyama aka tsaya bayan su sai zama kamar fila din nan yanzu filan nan za ta yi tankwara haka ba za ta iya ba to haka bayan su zai koma za su koma sandararren abu ne guda ɗaya ko a jiki babu wani abu da zai iya san a jikin su kaga tun daga nan sun shiga cikin tashin hankali ke muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya mana jagora to ina ga kuma insha Allah za mu kwana anan in Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya